akwai matsaloli da yawa malam kuma iyakar gaskiya shine muna da haƙƙi jama'a kuma jinin mutane yana kan mu idan ba mu yi abin da ya dace ba wallahi tallahi kasar nan za ta shiga wani irin yana hali kansa yanzu mai duguri da waje wajejen suka tsina ake yi idan ya ci gaba zai sake koma ya fiye da lalacin da aka samu a lokacin gwamnatin Jonathan dan majalisar dattawan Najeriya kenan sanata Ahmad Babba Kaita ke nuna takaicinsa dangane da rashin tsaro da ya addabi sassa daban-daban na Najeriya jim kaɗan bayan zaman majalisar ajiya Biyo bayan ta'azzarar rashin tsaro a Najeriya ne, majalisar dattawan Najeriya ta yi wani zama na musamman a jiya. Inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallami manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Kana ya amince da bukatun da gwamnan jihar Borno, Farfesa Injiniya Babagana Umar Zulum ya gabatar. A cikin bukatun da farfesan ya gabatar wanda kuma ke jan hankali shine bukatar Najeriya ta nemo sojojin haya don a yi wannan yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. Na tambayi sanata babba ta, ko sun amince a nemo tallafi daga sojojin hayar? Duk abin da zai kawo Najeriya ta zauna lafiya ni bayan da kuka da shi kuma na san cewa lokacin da muke da sojojin haya a wancan karan sun taimaka mana kwarai da gaske. Saboda haka tunda akwai matsala yanzu duk abin da ya kamata Najeriya ta yi don ta samu daidaito kan maganar tsaro ya kamata ta yi. A halin da ƙasar nan take cikin duk abin da za a yi wanda zai sa a daina wannan ta'addanci da jinin bayan Allah da ake yi ni ina tare da shi. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ba daidai ba ne Najeriya ta nemo sojojin haya irin wannan lokaci. Sojojin Najeriya ba wai sun gaza ba ne, ba wai ba za su iya ba ne, ba yadda za a yi hankali ya kama cewa sun kasa yin wannan abu ne. Akwai mai dakile yunkurin su, akwai abubuwa da ya kamata a zauna a yi nazari a kai a samo kansu ba wai haka ba. Akwai hatsari da yawa a ce maka wai sai an samu sojojin haya sun zo cikin wannan ƙasa. Na ɗaya ba gazawa muka yi ba, ni har gobe na tabbata cewa cewa sojojin Najeriya ba gazawa suka yi ba za su iya yi sun taba yi yakin basansan Najeriya kanta a cikin wata guda sun dakile 'yan tawayen nan abin da ya bi bayan na wata 29 ana yi ne ana sharan fage ba wai yakin ba a cikin wata ɗaya ojuku ya gudu aka kama enugu ba yadda za a ce kuma an kasa shawo kan wannan abin sai mun samo mutane daga waje wannan ba daidai ba ne a cikin bayanan da ya wallafa Babban hafsan sojojin Najeriya Laftanar Janaral Tukur Buratai ya ce a gaba ɗaya ba fahimci yadda al'amarin ta'addanci yake ba. Ya ce akwai yiwuwar ta'addanci ya ci gaba a Najeriya har nan da shekaru ashirin. Ko da yake ya danganta da fantsamar matsalar da kuma yadda masu ruwa da tsaki daga sojoji da faran hula suka tunkare shi. Yana mai cewa wannan matsala ce da ke bukatar kowa da kowa ya sanya hannu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria